wannan yammaci na alhamis daren juma'a kenan daren sha tara ga watan juma'a da akhira hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekarar bature ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne darasi na bakwai a cikin jirgiyar darussa da muke ƙara. sabantawa na karatun littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafan babban malami ash-shaykh al-allama al-imam al-muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nur al-Albani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma idan jama'a musulmi wasu manta ba muna babin farko inda malami yake kawo bayani dangane da ma yajibu alal maridi abubuwan da suka wajaba ga mara lafiya wato mara lafiya a halin da yake kwance yake cikin wannan raɗaɗi na ciwo da yake fama da shi to shari'ar musulunci ta karantar da shi wasu na dubba da wasu abubuwa da suka wajaba ya yi ƙoƙari yayin yin wato kiyaye su domin kada ya rasa imanin shi mun taho hakan gaba na goma sha ɗaya a nan ne inda muka kwana za mu tashi fakara ta goma sha biyu bayan malam ya kawo bayani game da wasiya da ka'idojin wasiya da cikin dukiyar da ya halatta a cika wasiyar mai wasiya haka da kuma hukuncin wasiya wadda take mara kyau wato kwatacciyar wasiya sai malam yace al-faqratu saniya ashar gaba ta goma sha biyu ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصى المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما ne yace to yayin da aka wayi gari irin wannan zamani da muke rayuwa a ciki mafi yawan al'umma mutane da dama a yau suna rayuwa ne akan abubuwan da suka kirkiro wa kansu a cikin addini ma'ana bid'o'i da mutane suke a kai a wannan zamani sun yawaita kuma abin takaici bidiyoyin nan an mai da su tamkar kamar ne addini kamar ne abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah ya yi karantar da mutane to da mun samu ma irin wannan rayuwa fara yake wala ya fi ya ta'allaku bil jana'iz musamman idan ka ga mutane suna abin da yake da alaka da harkar jana'iza zaka ga bidiyoyi mabambanta jama'a an gane wannan da ke ko na'am kamar yadda muke ambatawa yayin da mutane suka wayi gari ya zama sun yawaita bidiyoyi a cikin al'amuran addini musamman abin da yake da alaka da jana'iza mana yake to ya zama wajibi ga kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya wasiya ga ɗan uwan shi dangin shi iyalan shi idan magidanci ne cewa idan ya rasu to su yi mishi jana'iza irin wadda ta dace da addinin musulunci ma'ana su rufe shi ko su ainihin wato yi mishi jana'iza wanda ya dace da addinin musulunci kada a yi bid'a wajen jana'izarsa ina fatan jama'a an gane mana yace ya dace da sunna wannan shine ya daidai da fadin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da imani ku tsiratar da kanku kaga da kanku Allah ya fara kowa ya kokari ya tsiratar da kanshi daga wuta saboda azabar Allah Allah yake inna azabaha kana garama an gane wannan da kyau ko da haka duk yadda za ka yi kaga ka kuta baka shiga wuta ba ka aikata ya kai dan uwa to daga cikin wannan hanyar shine kai tabbatar da cewa ba a yi bid'a ba a wajen abin da yake da alaka da zina zakka Allah ka samu dace sannan sai Allah ya ce wa ahalikum kamar yadda zaka tsiratar da kanka daga wuta to haka iyalanka su ma matanka ƴaƴanka da duk waɗanda suke ainihin wato karkashinka kai yadda zaka yi wajen ka kare su daga shiga wuta wannan shi yasa ya zama aiki akan kowa jama'a ka tabbatar da cewa duk yadda zaka yi iyayenka sai ka ainihin wato ga cewa ka tare iyalinka daga shiga wuta Na haka sa ido ka ce oho ku kuka ga dama abinda kowa ya ga dama yi a ina ai za su ja maka yadda Allah yake ka tsiratar da kanka haka yake ka tsiratar da su suma dan musamman abin da yake da alaka da mata da yara to ba su cika ainihin wato aiki da hankalin da Allah ya musu ba sai sun hada da hankalin babba kuma namiji shi yasa kaga ko shaida za a bada a kotu a inda shari'a ta bada daman namiji tsaye ya bada shaida mata nawa aka ce a samu biyu ishara akan haka annabi ya faɗi manzo Allah yake cewa ma ra'aytu minna sifati aqlin wa dini al-imam al-bukhari ya fitar da hadith da hadithin min ihda kunna ya ma'sharan nisa ban taba ganin halitta mai nakasashen hankali kuma mai nakasashen addini irin mata ba sai da Aisha a lokacin har sai tambaya ce, ya manzo Allah kamar yaya sai ya za a rena mana hankalinmu manzo Allah ya ce ba duk inda namiji da ya ba da shaida sai an samu mata biyu ba kuma ba za ka gane wannan ba sai ran da Allah ya sa za ka je ka shaida an kira wata mata ta zo ta ba da shaida a kotu za ka ƙara girmama Allah maɗaukakin sarki za ka ce tsarki ya tabbata ga Allah ka duba inda mace take da zaran ta ga ga wani ya zauna akan kujera ƙato yana muzurai ya sauko da tabarau haka yana cewa to ke me ya faru tsakaninsu wata sai ta faɗi ta suma wata sai ta kama fitsari a tsaye ita kawai tun da aka kawo ta shaidar nasu ba ta rikice ni amma in tana tare da ƙawarta da bayan ta ce to ke fa ba sai ta faɗa faɗa zan goyi bayan ki sai ka ta samu ƙarfi haka ne ba wa gaba ne to mace kenan dan haka hankalinsu baya zamowa cikakke in ba an samu babba namiji wanda yake ƙara su wajen sa yi aiki da nasa hankalin ba shi yasa Allah yake ka tsiratar da kanka su ma ka tsiratar da su da haka mata sai an yi tsayin daka akan su ba a kyale su kawai haka saka kai duk masu iyali za su fahimci wannan karatun ina fata an gane waɗanda ma ba su da shi kila su iya fahimta tunda suna karantar da mata islamiyya ko Allah ya sa mu dace dan haka sai Allah maɗaukakin sarki ce allati wa kudu nas ah? haka ne ko wal hijara ku tsiratar da kawunanku da matanku daga wani wuta wani irin wuta Allah ya ce wutan da ake yin makamashinta da mutane da duwatsu sarki ya tabbata ga Allah kai ka ji wani irin wuta kamar yadda ka san ana jiddila kananzir ko fetur ko itace wuta ya kama a nan duniya ko to wutan jahannama jama'a gwargwado yadda ake ake ingiza mutane gwargwado yadda wuta ke ƙara ruwa yake ci gwargwado yadda ake maka musu manya-manyan duwatsu a ka gwargwado yadda wuta yake ƙara ruwa yake ci ka ji wannan shine makamashin irin wannan wutar kai wannan wutan ko cewa aka je ka ga abin da yake faruwa a ciki to kai ka san akwai bala'i kana a ce kai za a saka a ciki Allah ya san sawaka da haka Allah madaukakin sarki yake cewa alaiha mala'ikatun yazun shidadu wannan wutan yana ɗauke da mala'iku waɗanda suke faran wutan masu tsanani kuma waɗanda ba su da sauki na fata an gane la ya'suna Allah ma amarahum mala'ikun nan ba sa sabawa da Allah ya umarce su wannan dama shine sifan mala'iku gaba ɗaya. ba ma waɗanda aka ba tsaron wutan ba ina kuma ga waɗanda aka ba tsaron wutan ka je ka duba duk inda ake yin wato jami'an tsaro na soja ne ko 'yan sanda ko na birtina ko gidan yari ko wani ne za ka ga suna da tsanani ko kuma suna da ƙoƙarin abu doka to me kake gani game da waɗanda suke kula da waɗanda suke ɓarayi ko 'yan fashi sun fi waɗancan tsanani a daidai lokacin da wani ɗan sandan zai iya shigowa cikin ordinary jama'a suna hira wanda ya ɗauko ɗan fashi a mota zai tsaya a wannan hiran da shi yawwa to ka gane cewa waɗannan da aka ba su tsaron wuta to akwai ƙarin ainihin wato tsanani tattare da su da rashin sauki a cikin al'amarinsu Allah ka tsare ba ku ji Allah da labari ba wana dau ya malik da ya kaji alaina rabbuk 'yan wutan ne za su rika gaya wa shi mala'ikan da ke tsaron wutan malik ka gaya wa Allah mu ne kashe mu mu huta Allah ya gama da mu kawai a manta da labarinmu me zai ce musu innakum makisu ai yanzu ma kuka fara ai a haka za ku dawwama Allah ka tsare mu da haka wannan wutan Allah yake tsoratar da mu kuma yace mu tsare kawunan mu mu tsare iyalan mu daga ainihin wato wannan wuta Allah yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba umarnin Allah duk abin da Allah ya umarce su shi suke yi to me yasa mala ya kawo wannan aya karkashin wannan gaba ishara akan cewa wajibi ne duk wani abu da kasan zai iya zama wa sanadiyar shigan ka wuta to kai kokari ka kare wa kanka da kanka daga cikin abubuwan koko da ke iya sababa wa mutum wuta shine a yi wa mutum bid'a a cikin harkar jana'izin shi bayan ya mutu yanzu kana da rai akwai abin da fi da aka yi aka so dole a haƙura da an san ba za ka kyale ba an fahimta ko kana mai gida ba za ka bari a zo a yi kiɗe-kiɗe ranar bikin ɗaka a gida ba ba za ka yi taron suna ba duk wannan bid'a ne ko don tsoron ka a haƙura ko Ba amma in ka mutu ba in ka mutu ba kaga ba magana to ya za a yi ya zan laifin abin da za su yi maka na bid'a bayan mutuwanka bai shafe ka ba shine kai wasiya kafin ka mutu kun ji ma'anan abin da malai yake ce mana kenan da haka sai ka gaya musu jama'a kun dai san aƙida na ni ahlus sunna ne mai bin tafarkin annabi da sahabbai as ba ni ko yawa dan haka ba na bid'a a duk al'amarin da ya shafi addini to idan na mutu na san mutanen mu na san yan uwana kowa ya san yan uwan shi akwai masu irin irin waɗannan abubuwan sai ka ce ban yace wa duk wanda ya mutu ka mutuwa ba ka faɗa da ƙarfi yadda za a gane da gaske yake yi ba wai lallaban za ka kai ba ka ce duk wanda ya zo mun kururuwan kukan mutuwa Allah ya isa tsakanina da shi na ba ta gane sai su kai wannan da ya suka tsaurin addini kwarai tsaurin zai kai ka aljanna ko mu fahimta jama'a sannan ka ce duk wanda aka zo ya mun bid'a na taron uku ko bakwai shi ma tsakanina da shi kai gaba Allah Allah ya isa wallahi ka faɗa jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan shine abin da malam yake jan hankalinka domin in baka haka ba sai kuma suka yi maka wannan abin har bayan mutuwanka ko to sai an rubuta maka zunubi kuma sai ya zama maka azaba Za ka zo ka ji a nan gaba ana yi wa mamaci azaba idan ƴan uwan shi dangin shi suka rinka mashi kururuwan kukan mutuwa suna cewa mun shiga uku mun lalace sai a dube shi yana kwance sai ce ka shiga uku ka lalace kana daidai abin da suke cewa amma fa ka riga ka mutu ba to ya za a yi ka fita daga wannan hadarin shine in ka yi wasiya to yanzu ka wato ka yi naka bangaren duk wanda ya kuka yanzu to azaba zai tsaya a kan shi ne kai ba ruwanka jama'a an fahimta ko da haka sai malai yake wani zalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yusuna bi zalik wannan dalilin yasa sahabban manzon Allah jira da aminta Allah tabbata a gare su suke yin wasiya da duk abin da suka san ba kyau to za su wasiya cewa kada a yi musu a yayin da ainihin wato suka zo mutuwa jama'a an fahimta ko na haka malai yake wa likazalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusuna bidhalik shi yasa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare su suke yin wasiya da ainihin wato irin wannan bayanan cewa kada a yi abu mara kyau bayan mutuwansu wal asaru anhum bima dhakarna katira mala yace asarai kuwa da aka samo daga sahabbai akan wannan ire-iren wasiyar suna da yawa kwarai da gaske fala ba'sa min al-iktisari ala ba'dha mala yace bari mu taƙaito akan wasun su saboda yawan su ba zai yiwu a kawo su gaba ɗaya ba alifun mala yace ga ɗaya daga ciki an binu sa'adi bin abi waqqas Allahu akbar kun tuna sahabi Sa'ad ibn Abi Waqqas da muka ji bayanan shi a baya wanda ya rashin lafiyar na a lokacin da aka je aikin hajjin bankwana manzo Allah ya zo ziyarar shi ya ganshi yana cikin damuwa yake cewa annabi zai yi sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya annabi yace a'a yace ya manzo Allah to biyu bisa uku annabi yace a'a ɗaya bisa uku annabi yace shi ma dai yana da yawa da ka bar magadanka cikin walwala ya fi a ce ka talauta su bayan ka su je suna ta bin kofar gidan mutane suna neman a taimaka musu ka bar musu abin da za su gada tunda Allah ya wadata ka ya fi maka alkhairi fiye da ka bar su cikin kunci da rashi kun tuna wannan sahabi Allahu akbar ashe wannan alkawari ko da annabi ya mishi da bushara sai ta gaskata akan shi dama annabi ya ce ta kai tsawon rai idan Allah ya tsawaita rayuwanka har ka bar ƴaƴa wanda za su dawo su gaje ka yau kun ji ɗaya daga cikin ƴaƴan shi ma yake mana riwayan hadisi ma'ana bai mutu a lokacin ba kuma sai da har ya rayu har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan shi ne yau zai ba mu labari game da ire-iren wasiyan da yi a lokacin da ba shi da lafiya shine Amiru dan Sa'adu dan Abi Waqqas jama'a kun san wannan da ke ko anna abahu qala fi maradihi allati allazi mata fihi ikon Allah yau kuma ga rashin lafiya ta ajali na asali ya kama shi dama wannan sahabi yana da wannan tarbiyya wanda annabi ya koya musu da zaran ya ga wani dama ya samu wanda zai yi wasiya sai ya marma zai fara wasiya abin da ya faru da shi a wancan rashin lafiyar kenan ma'ana bai yi shiru ba ya ga ga manzon Allah yana da damar ya wasiya ya manzon Allah in na mutu kaza kaza kaza kaza to yau ma shi yana rashin lafiyar shi na ajali na gaskiya din bari ku ji wasiyar ne yace lalle mahaifin nashi Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan qala yace fi maradihi alladhi mata fihi a rashin lafiyar shi wanda a ciki ya rasu yace alhidu liya lahadani wasiya ta farko idan na mutu ku tabbatar da cewa kabarin da za ku gina min ku saka ni a ciki ya zama kabarin lahadi jama'a yi haƙuri sai mun zo can gaba insha Allah za mu zo mu cikakken bayani game da kabarin lahadi amma a takaice kabari a musulunci malamai suka nuna cewa nau'i biyu ne wanda tun a zamanin manzon Allah ake irin su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi recommending din su duka an fahimta to sai dai annabi ya fi fifita al'amarin kabarin lahadi kun ji daga cikin dalilin da yasa sahabbai suka yi ta zaben a yi musu lahadi kenan dalili na biyu wani ikon Allah bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sahabbai suka yi sabani to wani irin kabari za a gina wa shi manzon Allah da kanshi jama'a an gane wannan da kyau ko tunda duka annabi na da rai ana yin su to yanzu wanne ya kamata ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce za mu bar wa Allah zaki Allah ya zabar wa annabin shi wanda ya fi dacewa da shi dan haka sun zaune sai suka ce ku wa masu ginin kabarin duka akwai shahararren magini wanda shi yake gina kabarin Lahad shine Abu Talha al-Ansari mijin mahaifiyar Anas dan Malik ar-rumaisa akwai wani sahabi shi kuma mutumin makka ne shi kuma shine ya shahara wajen kwarewa a wajen ginin shakku da aka a lokaci ɗaya sai aka tura yan sako kai je ka wajen abu tsana ka ce ya zo kai je ka wajen wani ka ce ya zo sai suka ce duk wanda Allah yake so a yi wa manzan shi don Allah da shi zai fara isowa kun ji tsarin da suka ɗauka kenan sai kowa ya zauna aka sa ido aiko kafin ka ce wani abu sai ga sallaman abu talhatal amfani shi ya fara zuwa da ka ce shi kenan Allah ya zaɓi gabarin lahadi za a yi wa manzan Allah kenan da haka shi aka gina wa manzan Allah shi aka saka manzan Allah a cikin shi dama an gane wannan da ke ko to shi sa kuka ji sa'ad a abi waqqas ana yace alhidu liya lahadan ku gina min kabari lahadu to kamar yadda muka ce wani kabari ne lahadi? Shi ne wanda idan aka ainihin wato fafe ramu aka yi ƙasa da shi an fahimta ko sai an je can ƙasa sai kuma a fara cin bangon gabas daga ainihin wato ƙasa ana rari kashi, yana yin rami yana ciki gwargwado yadda mutum zai iya shigewa sai ya zama daga sama da za ka kalli ƙasa ba za ka ga gawan ba ya shige cikin wancan ramin ko mun fahimta jama'a to irin wannan ginin kabarin shi ake cewa lahad shakku kuwa shine wanda in aka fafike ramin ya kasa sai kuma a daidaici tsakiyar ramin sai kuma a ƙara kwakule shi sai ya zama daga sama ana iya ganin gawon kenan kai tsaye Allah ya sa jama'a fahimta to irin wannan shi ake cewa shakku saboda an tsaga shi a tsakiya wancan kuma ana ce mishi lahad saboda an karkace an karkace daga yadda aka taho an yi ciki ko mun fahimta to irin shi ne a ibn abi kafin ya yace a gina mashi. za mu zo can insha Allah inda za mu ji ƙarin bayani game da hakan kabari kamar yadda muka yi to kun ga me yasa yayi wasici da cewa ai mishi Lahadi? al'amari ne wanda bayan mutuwan shi za a yi inda yana da rai sai ya gina wa kanshi da kanshi amma ba zai yi ba dole sai ya mutu kun ga yayi wasiya da bai shiru ba abu na biyu sai ya ce wansibu alayyar labina nasba sannan ku ɗamfara min wato bululluka bulo na ƙasa wanda ake toshe bakin ramin da aka haka ɗin ya ciki to sai a jera ainihin wato bululluka sai su toshe bakin wannan ramin ya zama daga ainihin wato gawana to bulan nan ne zai toshe bakin ramin ba wani abu da za a saka jama'a ana fahimta ko sai ce kama suni'a bi sallallahu alaihi wa sallam haka za ku yi min irin yadda aka yi wa mai gidanmu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi ma za mu zo can gaba za mu ji bayani game da yaya aka yi wa manzan Allah ainihin wato lahadin shi jama'a wannan shine abin da yake sunna wajen ginin kabari idan aka haka kabari ana gina shi da kyau a tafi da ramin ya ƙasa, ya kyau kuma ya zurfi sannan a kwakula cikin shi ma a yi shi mai kyau a share shi a tabbatar ya yi tsaf sannan sai a ɗauko mamaci sai a tura shi sai a ɗauko tubala irin waɗannan bulo-bulo na ƙasa da ake ginawa sai a ɓame bakin ainihin wato wannan rama zama an gane wannan da kyau ko idan akwai bukata za mu zo mu ji sai a kwaɓa ɗanyen ƙasa sai a ririke bullukan da su ta yadda za su toshe wato gaba ɗaya bakin wannan ramin to daga nan sai a turo kasan waje sai a turo shi ina fatan jama'a gani haka idan an yi shakku shi ma bayan an yi wato an saka mamacin a tsakiyar to sai a ɗauko yi wato a itace sai a rufo sama da shi za a iya sanya ciyayi kamar irshir irin wanda mutanen madina ko makka suke amfani da shi shi ma idan akwai bukata a kwaba ƙasa a ainihin wato rirrike wannan icen ko azaran ko tubalin shi ma a ɓane shi da kyau sannan sai a turo busasshen ƙasa to akwai wani ainihin wato bayani za mu zo mu insha Allah mai yiwa darasi na gaba shine wani bayani da aka jiyo cewa idan aka ainihin wato saka mamacin ba tare da an saka bulo ko wani abu ba kai tsaye sai a tura wannan kasan ciki ina fata an gane to za ku zo ku ji akwai maganganu da malamai suke akan wannan cewa ba hakan ne ake yi ba gaskiya ba a ainihin wato tura wa mamaci ƙasa haka kawai kamar an ainihin wato a binne wani dabba haka a cikin sai an toshe inda yake sannan ake turo kasa za mu zo mu je wannan bayanin bayanin insha Allah naka a da a baya mai yiwa darussan da suka gabata za ku ji mun yi wannan bayani cewa ana iya turawa kai tsaye gaskiya mun ga ƙarin bayani daga malamai akan nuna cewa hakan ba shine daidai ba wallahu a'lam da haka sa'adu ya ce wansibu Ladi ladina nasba ku ainihin wato sanya min tubala ku toshe shi ku kuma ɗanfara fara min wannan tubalan ɗanfara fara sai ce kama su ne abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi kun ji wannan akhrajahu muslimun wal baihaqi wa ghayrihima imam muslim ya fitar da wannan hadisi haka al-imam al-baihaqi a cikin littafin shi a sunan al-kabir ko a sunan kubra da wasu malaman ma daban ba misali na biyu kun san yace akwai misalai da yawa daga sahabbai ko to ga misali na biyu yace awsa abu musa radiyallahu anhu sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mashi yadda yayi wasiya shi ma sina hadarahu al-maut an abi burda qala eh shine abi burda shi ma ɗan gidan wato abu musa al-ash'ari shine shi ma yake riwaya cewa abu musa ashari Allah ya ƙara mashi yadda yayi wasiya hina hadarahu al-maut yayin da shi ma ajalin shi ya kawo dab qala yace idan talaqtum bi janazati jama'a idan kuka dauko na a ainihin wato makara ko abin ɗaukan gawa fa'asri'u biyan mashiya ku yi gaggawa wajen tafiya da gawan nawa me yake nufi da wannan akwai wani mummunan ɗabi'a na magudanci da kafirai wanda suke yi na idan aka ɗauko gawa sai kaga ana tafiya wani sumuni sumuni haka irin yadda za ka ga sojoji ma suna yi wa gawawakinsu irin wannan wannan ya saba wa shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da yake da alaka da jana'iza ko ba a sa bata lokaci akan shi shi yasa za mu zo mu ji daga zaran ya tabbata mamaci ya rasu to ana son a gaggauta to in kuma aka ce a gaggauta ba wai a zo a yi yadda aka ga dama ba a'a a zo a fara abubuwan da ke da alaka da jana'izan da wuri amma a rinka yin shi cikin natsuwa a yi komai yadda ya kamata ina fata an gane ma'anin gaggawa shine misali ga mamaci yanzu ya rasu kada mu ce to shi kenan nan da awa biyar za a zo a fara mai wanka me za a tsaya jira nan da awa biyar ma'ana a yi marmaza a samu wanda za su zo su fara wankan to wajen wankan sai tsaya su yi a natse su yi da kyau su kyautata mishi wankan ba wai a ce to fa an ce a sauyi fa a kwara mai sharar a ƙara kwara mai sharar a ɗauko shi a ba abin da ake nufi da gaggawa ba ke so haka aka ɗauko gawar ba wai ku ta tafiya gudu gudu sauri sauri har wani ya ce zai faɗi ga ya dangaro a ɗan kama a'a ina an gani ba haka ake nufi ba ma'ana ana tafiya ai tafiya wanda za a ke lallai ba wai ana tafiya ne ana nawa ba a daga kafa matuka ina fata an gane ai marmaza a je a kai shi ya je haɗu da sakamakon shi ina fatan jama'a an gane za ku zo ku ji har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa domin idan mamacin nan da kuka ɗauko mutumin kirki ne to ya fi ku kosawa ya je ya haɗu da kirkin shi a cikin kabarin shi to don me za ku tsaya kuna bata mashi lokaci ka kaddara ango ne daren farkon nan da aka yi mishi aure yana zaman gira da abokai a ƙofar gida a ranar nan da za ka ji to eh, jama'a assalamu alaikum sai mun isa wato bai ka fuke da ina wani an gane to igban ina kuma ga mamaci wanda zai je sadu da asalin aikin alkhairi shi da ya aikata bai kamata ku bata mashi lokaci ba kun ji na daya to na biyu wani zai ce to in ba mutumin kirki bane fa kaga sai a tafi a hankali to in ba mutumin kirki bane manzo Allah yace sharri kuka dauko ku kuma na ji dalilin da za ku bar sharri a kafatun ku ba gare ku je ku ajiye shi ba ina fata an gane a sai ka ko ta wani bangare yi saurin aje a ajiye shi din shine alkhairi shi yasa ka ji sa'adu bin abi waqqas abu musa al-ash'ari Allah ya kara mashi yadda yake fa asri'u biyal mashiya ku gaggauta tafiya inda kuka kuka dauko gawa na wala tutbi'uni bi nijmari sannan dan girman Allah kada wanda ya raka ni ga bakin wuta shine ma'anar nijmar shi ma wannan dabi'a ne daga cikin dabi'u na jana'iza irin na maguzawa da kafirai sai kaga an taho da kendir ko wani ice an kunna wuta ana rike da shi haka kowa na bin shi da shi wannan maguzanci ne jama'a kai da kake roƙon kada Allah ya kusanta ka da wuta sai kuma a rako ka da wuta kaga kada a samu tafa'uli fa ina fata an gane to a bar wuta inda yake can dama Allah muke roƙo ya raba mu da wuta ko ko jama'a idan haka kada wanda aka bi shi da bakin wuta amma za ka ga wasu su ma sun ɗauko shi a musulunci a yau da sunan wai shehin su suka ɗauko sai su ɗauko garwashi suna babbala mishi wasu a turarurruka to Allah ya kyauta kada dai kuna ma shehun ku fatan abin kuka ɗauko <laughs> ina fata an gane ko irin yadda masu bakaken kayan shi'a suke yi to duk wannan jama'a ba daidai ba ne kun ji sahabin manzon Allah ne na yake kar ku bi ni da batun wuta an fahimta ko wala taj'alanna ala lahadi shay'an sannan idan kuka saka ni a cikin lahadi dina to kun ji wannan shine abu na biyu shi ma wani irin yake a mishi lahadi yace to la taj'alanna ha ala lahadi shay'an yaqulu baini wa baina turab kan sanya wani abu akan lahadina wanda zai sha makance tsakanina da ainihin wato kasa wannan shine bayani na biyu na maganganu da suka zo game da ainihin wato yaya ake yi da mamaci in aka saka shi a cikin lahadi wasu malamai shine suka tafi akan cewa yana nufin in aka saka shi a cikin lahadin to kada a sa wani abu ya rufe shi a turo mai kasan kawai ina fata an gane amma malamai sun bayyana cewa ba wannan ne ma'anan hadisin ba asali shi ma wannan ƙoƙarin kore wani al'ada ne da ake yi a jahiliya idan za a binne masu girma ko manyan mutane ko masu mulki ko masu wadata ko wane ne to a cikin wannan lahadin sai a shimfiɗa musu wani shimfiɗa kamar tabarma ko da duma ko katifa jama'a gane wani ke ko sai ya idan aka kwantar da shi yanzu ba kan ƙasa za a kwantar da shi kai tsaye ba a kan wannan katifan zai kwanta shi ne sa'adu yake ci abu musa yake cewa kan ku sanya komai a akan lahadina wanda zai hana jikina da taɓa ƙasa ina fatan jama'a gane don haka daga ainihin wato an gama safa sai a zo a toshe bakin lahadin sannan sai a turo ita wancan kasa ba wai shi yana nufin cewa a turo mai kasa ne kai tsaye a watsa shi akan shi ba malamai suka ce kaga a nan bayani da ake yi cewa a kyautata kabarin shi kuma a girmama shi ina kuma wannan kyautatawa kuma an ce za a rubuto kasa ne akan shi Allah ya sa jama'a kuna fahimta so wannan shine ainihin wato gaba na biyu wanda kamar yadda na ce darasin mu na gaba insha Allah za mu zo mu tattauna wannan kabiyar ne da izinin Allah sannan sai yake la taj'alanna ko a to yawa yaqulu baini wa baina turab wanda zai sha makance tsakanina da ƙasa wala taj'alanna ala qabri bina'an sannan kada ku yi wani gini a saman kabari na wannan shi ma jama'a yana daga cikin abubuwan da sai dai ka ce Allah ya kiyaye za ka je ka zama kabartan musulmai amma ka ga ana ta gine-gine a ciki an binne mamaci sai kuma a zo a gina wani abu kamar da kai a filaske shi da siminti wani ma saboda haɗuwa tiles za a zo a sa a wajen wannan duk ya saba wa shari'a bulo zalla a kewaye shi da shi to kamar gini ok a cewa yake ba daidai ba ne shi ne ya magana kwarai da gaske shi ne la da alinna ala kabri bina'an kada ku yi wani gini a sa iya zallan kasan kawai ake bari Allah ya sa an fahimta jama'a babu laifi za a iya ɗaukan wani dutse ko wani hoge ko ice a ajiye a matsayin alama domin an zo ziyara a rinka gane cewa nan ne kabarin wani amma ai wani gini na musamman a kewaya da bulo ko ai mai dakali ko ai mai wani ɗan karaman ɗaki, irin da zaka je ka ga mubarak shehu dan gojiyo haka aka mishi duk wanda ya saba wa shari'a kuma shi da kanshi shehu dan yi yayi fada akan wannan a cikin littafin shi ya usunna, wa ihmadul bid'a amma me yake faruwa shine kamar yadda muka ce mutane sun bilmiya a cikin al'amuran ibada sun shigar da bidiyo'i da dama wasu gani suke sun yi ma mamacin gata an suka yi wannan ba gata ba ne na fatan jama'a an gane manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa gata in wannan ne sabai ba su mishi ba haka sai da Aisha take barin almajirai da ainihin wato ƴaƴanta su Amru bin Abi Waqqas suke shiga suka ce haka muke ganin mu kasan da aka rufe kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musannaman ga yayi tozo haka haka ba a gine kabari jama'a musan wannan Allah ka sa mu dace da haka la taj'alanna ala qabri bina'an kai sa wani gini akan na wa ushhidukum kunji kamar yadda na ga maka sai kai magana mai karfi da za a fahimta yace jama'a ina kafa ku shaida Allah kana ji ga su na gaya musu yace anni bari'un min kulli halika wallahi ba ni ba duk wanda wai saboda bakin cikin kukan mutuwa na zai zo yana ta aske gashin kanshi wannan ma yana daga ƙabiyun jahiliya idan aka yi wa mutum rasuwa wai don a gane yana ya damu da mutuwan sai aske gashin kanshi ya ce to duk wanda ya haka ba da yawuna ba kaga kenan shi Allah zai zaunar da shi lafiya a kabarin shi kai ko da ka aske zaka je ka game da Allah amma in baka yi wannan wasiyan ba kabari aka yi maka to kai ma har kabarin ka za a jika maka wannan azaba shi sa muka ce kun ji jama'a kowa ya je kai tsara waɗanda yake ganin su ne wulatul umuri din shi ya gaya musu wannan ina fatan jama'a an gane Allah ka rufa mana asiri da haka yake cewa na'am a duka zai iya ɗauka abin da yasa aka ce halika ya zo da ainihin wato lamiri na mace saboda mata su suka fi wannan mugunyar al'ada ina fata an gane za ku zo ku ji sauran mata an kawo shi ne kamar na mata su suka fi yin wannan kaga ta zo tana ta tima tana ta ɗiban ƙasa tana watsa wa kanta tana cizye gashin kanta sai ta ƙwarya mulu wai ta nuna baƙin cikin an yi mata mutuwa in fact a jahiliya wannan na daga hanyoyin da mata ke nuna cewa lallai sun damu da wannan mamacin mahaifinsu ne ko mijinsu har wasiya suke wa juna ba ga wani can yake ga wa matar shi yace idan ana mitu fa biki alayya bima ana ahlu fala zama da matar shi yace dan Allah ki tausaya mu in na mutu ki kuka a san na mutu <laughs> wa shakki alayya aljayba ya yabnat ma'badi yace kina ji yar gidan dan Allah kayan ki dukiya ga gaban jama'a <laughs> wala haka suke wa junan su wasiya wannan duk maguzanci ne to mata aka sani da biya shi yasa ya zo da sigar matantaka amma har da namiji in yayi ina fata an gani mala yake au ko kuma wacce ainihin wato take iyu cewa ta shiga uku wane ya mutu wayo to duk irin waɗannan ina fata an gane au harika ko da take yaga kayan jikinta qalu to waɗanda suke kewaye da shi a lokacin da suka jigi yayi waɗannan wasiyoyin sai suka ce sami'ta fihi shay'an waɗannan abubuwan da kake ta tsawa a kansu kana da wani karatu ne da kaji a shari'ance a kan shi qala na'am sai ce kwarai da gaske min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah annabi ne ya kwabar da mu daga waɗannan dabi'un da haka ma in na mutu a kiyaye kada wanda ya mu wanda ya mu kuma Allah ya isa ba da yawuna ba ina fatan jama'an an gane wannan hadisi malai ce akhrajahu Ahmad Imam Ahmad shi fitar da shi wal haka al-Imam al-Baihaqi bi hada tamam da wannan lafazi da kaji shi cikakke din nan wa Ibn Majah bi sanadin hasan haka imam Ibn Majah shi ma fitar da shi da isnadi kyakkyawa jimun misali na uku an Huzaifata qala ka ji wani sahabi kuma ku zai faɗan yamani Allah ya ƙara mishi yadda ya ce iza ana mitu ya ce ‘yan uwa jama'a idan Allah ya ɗauki rayuwana na mutu fala tuqzinu bi ahadan don Allah kada ku ɓata lokaci kuna ta shela kuna ta sanarwa a je gidan rediyo alheri a je Queen's FM a je nagarta a je yi ta sanarwa yake kakwai wannan saboda ne shi ma za ku zo ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanar da mutuwa irin wanda ake yi na maguzanci wani irin sanarwa ake yi na maguzanci idan aka yi rasuwa a jahiliya har bayan an shiga musulunci an rika yin haka a jahiliyar iyaye da kakanni shine sai a tada wani sankiya a ce to ka je ka sanar da kowa an yi mutuwa sai ya je badala inda ya san mutane na ce ihu sai kowa ya bada hankali sai ce to jama'a ana sanar da ku Allah yawa wani rasuwa sai ya kara gaba yana zuwa ya kara ihu duk haka zai je ta wannan to shine za mu zo mu ji a gaba shi din ne maganar da ake yi Allah duk ba daidai bane irin wanda za ga ana ta yayatawa a gubiya sai ka ga wani ya rubuta wani inna lillahi qatotwa bold capitalize ya ja layi kuma sai manna hoto to wani Allah ya mishi rasuwa sai ta turawa ya ta turawa ya ta turawa za ku zo ku ji sanar wanda shari'a ta halatta shine na ɗaya sanar wanda za a gaya wanda suke kusa da za su zo su yi harkar jana'iza amma wanda yake can uwar duniya zai ji daga baya suna fata fahimta amma ba za a je a ta wannan yayata wannan ba wasu gidajen rediyo in wasu suka rasu wasu ta musamman ranar ma ba ma za su yi aiki a gidan rediyon ba sai a yi ta sa kira'a da an yi na minti biyar sai a dakata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana sanar da jama'a gari kaza Allah yawa mai martaba wa shikenan sai a ƙara danna wa'azi Kan bayan minti talatin inna lillahi wa haka za a yi har dare ranar har gari ya waye har rana na uku har haba na fata an gane na amala Eh. a ah, idan dangi ne da yan wuta yan ah, uwa dan su san dan halin da ake ciki ba laifi ina fata an gane Allah ya sa mu dace aka haka jama'a ku kiyaye kun ji sahabi ne nan Huzaifa dan yana to na mala Na kabari na lahadi eh, eh ta gabas ta gabas bangon gabas amma shi za a ƙara haƙawa ta ƙasa sai ya rami ciki sai da aka tura shi ciki to sai ya zama an yi gabas da shi ke kwarai da gaske sai a bame wannan ramin sannan a turo ƙasa daga ba insha Allah amin amin da haka yace fala tu'dinu bi ahadan kakkushe lantarwa kowa mutuwa na me yasa sai ce ne inni akhafu an yakuna nahayan ina jin tsoron kada garin wannan sanarwar a je a auka irin wanda annabi ya hana tunda daga yin mai kyan shikenan kafin a shiga mara kyan ba za ka sani ba ina fata an gane to gudun kada a fada mara kyan to a kiyaye tun farko iya waɗanda suke kusa a yi jana'iza ina fatan jama'a an gane sai ya ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam yanha 'anil na'i domin na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hani game da yawon shelantar da mutuwan mamaci ba daidai ba ne jama'a da haka kamar yadda muka ce Sanarwar da za a gaya wa waɗanda suke yan uwa da abokan arziki na kusa don kila su za su zo su sallar jana'iza ko wankan gawa ina fata an gane to wannan babu laifi za a sanar da al'umma yi mishi addu'a wannan duk babu laifi amma da zaran ya wuce wannan hajjin ya zama kawai na sanarwa ne ya rasu yana da 'ya'ya goma jikoki talatin da tabakun ne arba'in da biyar na fa'idan wannan kuma haka babu fa'ida ya bar mata uku da karamar yarinya ɗaya <laughs> na ah, shi ne ya da muke yi me fa'idan maimaitawa ya zama na'ai da annabi ya hana inda duk waɗanda za su yi ta biyu nan kila wani ba zai zo jana'izan ba ba wani fa kawai dai ana son wai a fasan fa an fa mutu fa eh wani babba ne shine ba daidai bane gaskiya Allah ya kiyaye malai yace akhraja at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi shi fitar da wannan ayi wato hadisi wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne kyakkyawa wa rawahu ghayruhu bi nahwihi wa sayati fi an akwai wasu riwayoyi da suka zo kwatankwacin wannan amma bayani na can gaban insha Allahu zai zo wajen batun wato shelan mutuwa wa fil babi atharun ukhra ta'ti fil mas'alati as-sabi'a wal arba'un yace a karkashin wannan babi na wasiyan sahabban nan ko da suke cewa kada a mana kaza akwai da yawa amma ba nan ne za mu kawo su ba nan kawai misali muka dan kawo domin kai ma ka sani cewa lallai ya kamata ka tara danginka kai musu irin wannan gargadin ina fata an gane sai mun zo babi na bakwai can gaba insha Allah walima sabaqa mana yake to saboda waɗannan da dalilai da suka gabata qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil afkar al-imam an-nawawi cikin littafin nan nashi al-afkar wanda yake bayani game da yadda ake ambatan Allah wanda suka tabbata a musulunci safiya da maraice sai wani magana yake wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkada an so kuma wannan mustahabbancin mai ƙarfi an ƙarfafa wannan abu mai kenan an yi kai mai gida ka yi wa ainihin wato danginka wasiya bi ma jaratul adatu bihi min albida'i fil jama'i duk wani abu da ka san a al'adanku ana yin su kuma kai ka san bid'a ne to kai marmaza ka ainihin wato kwabi danginka kasu maka irin waɗannan abubuwan na haka kowa sai ya duba a danginmu a ƙabilanmu a gidanmu wani bid'a ne ya shahara aka san ana yi ana fama da su to sai ka gaya musu cewa idan na mutu ne kada yi shi ke nan ka kubuta amma yin shirunka kuma ka san ana yi kai ma ka ke kenan dan haka aka yi maka kai ma za a yi maka azaba Allah ya kiyaye da haka yace duk wani abu da ka san an gudana akan shi a al'adance na bidiyoyi da ake yi na jana'iza to an karfafa maka cewa lallai ka sana cewa a nesance su idan Allah ya maka cikawa wa yu'akkidu al da bi kun ji fa nawa ya ƙara cewa ka fa tabbatar da ka ƙarfafa al'amarin yadda za san da gaskiya kake yi kace in na mutu kada wanda ya mun zama wuce sadaka uku duk wanda yi ban yafe ba ina fata an gane dan ba addini bane fa in so ne ko na'am shi din ne ai shi din ne irin wanda za a ga sai a mai da gidan rasuwa kamar gidan biki ba ba wannan kamar gidan biki ai ta su tukunya kan murhu ana ta girki haka ga ana fada wane ce ni fa ba a kawo mu ba wani ma ba ki kwarai da gaske wani akwai masu cin bashi ko a fita kunya mamaci na nan ba a san halin da yake ba ko addu'a ma da ake sa a mai a rinka yi nan ko ba za a manta da shi ana nan ana dambe akan plate abinci ina za a yi tuwa. eh ba su ba ba wallahi haka ne idan aka yi wannan zaman makocin tabbas ni wannan abin ya faru da ni kuma na da ba ɗaya eh ba idan aka bige da bira ko kai ka zo ma ka zo ta biya sai ka rika jama'a ya haƙuri ba su ma ji ka ba ya haƙuri ba wanda zai amsa maka dan yanzu ba batun haƙuri ke ba hirar kawai Warai da gaske ai ta surukatai, shi yasa aka ce kai ma da halatta kai irin wannan zaman ba. Ku shi ne ne ai. Dan ka gaskiya wannan ba daidai bane ya kamata in ka san ana yi a an ku ka kwafa a kai. Na'am. Na'am. Eh wannan za mu zo mu ji a gaba. Makwabta da waɗanda suke na kusa idan aka yi rasuwa sai su taimaka wa mutanen gidan da abin da za su ci domin bayan wannan rasuwan shagaltuwa da damuwa da jimamin mutuwa zai ɗauke musu kaza-kaza na su girki kuma dai za a ci abinci da haka na biya ce ku taimaka musu da abinci wannan daidai ne amma a mai da gidan rasuwa gidan girke-girke da wurin zuwa dama wani bai da aiki ne. to a cikin kwana uku na ko kwana bakwai ya samu farin zuwa kenan daga mata kuma duk an kashe komai dama Eh, ba ta da aikin yi da haka tana ina ta ai tana gidan rasuwa tun jiya da haka ne tana gidan rasuwa tun jiya me ake yi kuma ina an gane da haka gaskiya wannan ba daidai ba ne, Allah mara kwata sai ko to gidan mutuwa kan abubuwan da ake raba wallahi haka ne ubangiji Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun dai ji wannan shine abubuwan da ainihin mala ya ja hankalin mu akan su wanda kuma suna da matukar muhimmanci insha Allah Allah kai mu darasi na gaba shine zamu zo mu warware wancan kaziya da muka yi kafin mu shiga babi na biyu wanda shi kuma babi ne da zai bayani game da talqinul muhtazir talqinul muhtazir wato yadda ake lakkanawa wanda aka fahimci to ya fi fara kaiwa gargaran mutuwa me ake son allakana mai domin ya cika da wannan kalma ubangiji Allah ka sa mu cika da kyau da imani sai Allah kai mu darasi na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka